بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na muktasar sahih al-bukhari wato at-tajrid as-sarih na al-imam az-zubaydi mun tsaya ƙarshen hadisin Umar bin al Khattab a darasin da ya gabata muna cikin babu kaifa bada'ul wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam za mu tashi hadisi na biyu wanda mana yake cewa Aisha radiyallahu anha anna al-Harith ibn Hisham radiyallahu anhu سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيقسم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيقسم عنه وإن جبينه ليتصفد عرقا رواه البخاري daga Aisha radiyallahu anha Allah ya yarda da ita ta ce anna al-Harith na Hishamin, Haris, dan Hisham radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi sa'ala Rasulullahi sallallahu alaihi sallam, ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi sallam, fa qala fi ya Rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa ya'tika al-wahyu ta yaya wahayi yake zuwa maka yaya kake tarban kake tarban wahayi ya kake karbansa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake a hayanan ya atini mithla salsalati jarab wani lokacin yana zuwa mini da ƙara kamar irin ƙaran wato abun nan ƙararrawa kamar yadda ƙararrawa yake ƙara haka nan zai zo mini shi wannan wahayin wa huwa ashadduhu alayya amma ya fi mini tsanani in ya zo a irin wannan sifa wato in ya zo da ƙara ya fi tsanani a gare ni fiye da sauran wannan yana nuna kenan dukkanin wahayin kowannensa mai tsanani ne alwahayu kulluhu shadidu illa anna haza ashaddu alaihi dukkaninsa mai tsanani ne sai dai wannan ya fi tsanani shi yasa yace wa huwa ashadduhu alayya ma'ana shi yafi mini tsanani in yazo da ƙara kamar irin ƙaran ƙararrawa fa yafsimu anni shikenan ƙaran ko kuma wahayin sai ya yanke gabarina ma'ana a kammala wahayin wa kad wa'aitu alhalin na kiyaye abubuwan da wato aka faɗa mini na wahayi wa kad wa'aitu anhu ma qala na kiyaye abun da shi mala'ikan ya gaya mini wa ahyana yatamassalu li malaku wani lokacin mala'ika ne yake siffantuwa mini da rajulan a suran mutum sai zo mini kaman a wani mutum fa yukallimuni sai ya mini magana fa'a ima ya kulu sai in kiyaye abin da yake faɗa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wahayi yana zuwa masa kala-kala yana zuwa masa kamar karan kararrawa wato yanayin yanda yake zuwa masa wannan kuma shi yafi tsanani yana shiga damuwa kwarai da gaske yana shan wahala a lokacin da wahayin yake zuwa masa don ubangiji ta ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila za mu jefa maka wata magana mai nauyi a lokacin da take sauka wato shine alqur'ani saboda haka alqur'ani ko wahayi abu ne mai wahala ba a cikin sauki yake zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hadisi ya tabbata daga Zaid bin Thabit radiyallahu anhu Allah yarda da shi yace unzila ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alwahaya wa fakhizuhu ala fakhizi fakadat turaddu fakhizi bukhari ya rawaito hadisin yace an sau an saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wahayi ya kasance yana kan cinyata yana kwanci akan cinyata yace amma an kusa a cinya cinyata saboda nauyin wahayi da wahalansa tun da ji kamar cinyarsa za ta karye shi to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fama da wahayi a lokacin da yake sauka ba abu ne mai sauki ba ya zo a hadisi wanda a isnadin sa akwai ibnu lahiya shi kuma sun ce sayyi'ul hizni wato bai bai ba ya rike karatu saboda haka hadisan sa da'ifai ne sai dai da can yana rikewa sai aka yi masa gobara littattafan suka kone sai zo yana bada hadisan da ka to sai yake kurakurai to daga lokacin da littattafan suka kone duk hadisan da ya ba din nan ba za a karbe su amma wanda aka karba kafin littattafan su ne wayannan hadisai ne ingantattu to a cikin isnadin wannan hadisin da zan faɗa yanzu akwai shi wannan mai riwaya hadin sai wasu malamai suka ce da'ifi ne an karɓo shi daga Abdullahi bin Amri bin al yace sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qultu nace masa hal tuhissu bil wahyi ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah kana jin kana jin wahayi lokacin da yake zuwa maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace asma'u salatila thumma askutu inda zalik fama min marratin yuha ilayya illa zanantu anna nafsi tafidu yace nakan ji wasu ƙara da yawa kamar irin ƙaran ƙararrawa sannan sai na yi shuru a yayin da na ji wannan ƙaran yace ba wani lokaci da wahayi dai zo mini face na yi zaton za a fitar da raina sai ya yi zaton kamar zai bar duniya saboda wahalan da yake samu a wajen karban wahayi wannan duk ishara ne na cewa ilimi ba a samun sa da sauki idan annabawan Allah ilimin da ake ba su sai sun sha wahala ballantana kai da ni da shi dole mu sha wahala kafin mu samu ilimi to su ma sai an ba su wahala kuma duk abu mai daraja akan sha wahala kafin a same shi akan sha wahala to wahayi abu ne mai daraja ilimi abu ne mai daraja shi yasa annabawan Allah suke shan wahala wajen saukan wahayi din wani lokacin mazala ta sama zai yi kaman ya suma sannan daga ba sai ya farfado saboda ana masa wahayi sai ya fita daga abin nan baya tare da jama'a kwata-kwata can sai a ga ya farka kuma shi wahayi ya zo masa to manzo Allah sallama wahayi yana yi masa tsanani sannan yace duk abin da ake gaya masa din idan an yi masa hakan ya ji wannan karan aka gama wahayin yace ce wa qad wa'aitu anhu ma qala sai zama na kiyaye abun da ya faɗa waye ya faɗi maganan shine mala'ika jibrilu na kiyaye abin da mala'ika jibrilu ya faɗa don shine mai saukar da wahayi kamar inda ubangiji ta lake cewa qul nazzalahu ruhul qudus wato ruhul qudus shine mala'ika jibrilu shi yake saukar da wahayi wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin shine mala'ika jibrilu shi yake saukowa da daga da wahayi wato Allah ta'ala yakan ba mala'ika jibrilu wahayin shi kuma ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da can in ana ba da wahayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan dinga gaggawa wajen karban wahayin dun tsoron kar ya manta kamar da zamu karanta a hadisin gaba don tsoron kar ya manta mala'ika jibrilu na faɗa shi ma yana faɗa na faɗa shi na yana faɗa saboda kwaɗayin ya haddace abun kar mala'ika jibrilu ya tafi ba tare da ya haddace ba to sai ubangiji ta lafe wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma kar kai gaggawa in ana karan in ana saukar maka da alqur'ani tun ba a gama ba ka saurara sai an gama tukunna sannan sai ka karanta kai dai ka roki Allah ta'ala ya kara maka ilimi wa qur rabbi zidni ilma to daga nan kuma aka saukar da la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayan. ka nuna masa cewa kawai in ana karanta alkur'ani ya daina motsa harshen sai ana saukar masa da Ya yi shiru sai an gama tukunna sannan sai ya ya karanta Allah ta'ala dau alƙawarin zai tattara alkur'ani a cikin kirjinsa kuma ya ɗauka masa alkawarin zai iya karanta shi bayan an saukar da shi komin yawan ayoyin da aka saukar to daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu nitsuwa to shi yasa duk abin da aka yi sai ya kiyaye shine ma'anan wa qad wa'aitu anhu ma qala sai zama na kiyaye kuma na haddace dukkan abun da ya faɗa sanuqri'uka fala tansa za mu karantar da kai ba za ka manta ba daga nan kuma babu mantuwa manzo Allah ta sama baya manta wahayin da aka masa sannan yace wa ahyanan yatamassalu li al rajulan amma ni lokacin wani mala'ika mala'ika yakan zo masa a suran wato wani mutum a suran mutum namiji sai ya masa magana yace fa ima ya kulu sai in kiyaye abunda mala'ikan yake cewa mala'ika jibrilu ko dukkanin mala'iku suna da daman su shiga sura ta mutum mutum ya fito mala'ika ya fito a sura mutum sai ka dauka wani abokinka ne kuma ba shi bane haka nan shaytanu da aljanu su da aljani su ma suna iya yin haka lokacin da aka je yakin badar shaidan ya zo a suran suraqatu bin malik yace zai taimaka wa quraishawa a karshe da ya ga wahala ya gudu suna cewa suraqatu kace zaka taimake mu ina ta gudu yana cewa inni arama la tarawna ina ganin abin da ba ku gani to haka mala'ika jibrilu shi ma yakan zo a irin ta mutum amma galibi yakan zo a sura ta dihiyatul kalbi kalbi wato wani wani sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zo jin kuma sahabbai za su ganshi amma ba za su gane shi bane har sai ya tafi tukunna sannan sai a musu bayanin cewa fa wannan mala'ika jibrilu ne kamar yadda ya zo a hadisin sayyidina Umar yana cewa bainama nahnu julusun عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد kaga mutum ne ya zo kawai ya kullo musu mai tsananin farin kaya mai tsananin bakin gashi babu alaman tafiya tare da shi inda ya yi tafiya doguwar tafiya wannan lokacin ba zai zama kayansa kilkil fari ba dole kura za ta samu kayan nasa gashinsa ba zai zama baki ba sai zai zama wani jaje jaje mai kura kura kuma babu alaman daga nesa yake kuma suka ce babu wanda ya san shi a cikin mu har ya zauna wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya durkusa a gaban sai tambaye shi abin da ya shafi wato ainihin al-islam da al-iman da al-isan da tashin al-kiyama da alamominta dogon hadisi babu wanda bai san shi ba to kaga wannan ya zo ne a sura ta me a sura ta mutum a sura ta ta mutum to haka nan manzo Allah ta sama yake zuwa wato ainihin wato mala'ika jibril yake zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani lokacin a bisa suran mutum sai ya bashi wahayi qalat aishatu radiyallahu anha aisha ta tace wa laqad ra'aytuhu yanzilu ilayki alwahyi na ganshi shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wahayi yana sauka masa fil yawmi shadidil bardi a rana mai tsananin zafi mai tsananin sanyi kowa yana makirkita saboda sanyi amma fa yasfimu anhu sai wahayin ya kare ya rubu da shi ya yanke masa bayan an gama wa inna jabinahu la yatasaffadu arqan sai kaga goshinsa kuma yana tsatsafa da me da gumi kowa na jin sanyi shi kuma yana gumi wato kamar mutum ne mai zazzabi kowa na jin sanyi in zazzabin ya zo sauka sai kaga gumi ya yanko masa to haka nan shi ma manzala ta sama saboda wahalan saukan wahayi to sai kaga ainihin yana yin gumi a lokacin ba a yin gumi to wannan shine siffan yadda wahayi yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma malaika jibril ne yake saukar da wahayi galibi shi yake saukar da wahayi ko zo a suransa ta mala'ika ko a suransa na mutum ko kuma barama a ganshi ba sai dai manzala ta sama ya ji kawai ana saukar masa da wahayin malaika jibril yana koya masa wato wahayi din ko yana koya masa alqur'ani wahayi yana da nau'o'i daban-daban malamai sun kasa yanda wahayi yake zuwa manzala salama ba tiffan wahayin ba hanyar da yake zuwa masa hanyoyi guda uku ne hanyoyi guda hudu kai afwan hanyoyi guda hudu hanya ta farko ma yakunu manaman abin da zai zama mafarki hanya ta farko shine ta hanyar mafarki ta hanyar mafarki wahayi yana zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine abin da aka fara yi masa kamar yadda zamu karanta a hadisi na gaba farkon wahayin da aka fara masa shine ar-ru'ya saliha wato mafarki na gaskiya mafarkin da idan yayi shi in gari ya waye sai ga abun ya faru kamar yadda ya yi mafarki din to wannan shine wahayi na farko da ake masa sannan wani lokacin za a gaya masa magana a cikin mafarki a saukar masa da wahayi yana cikin mafarki sai a ce ya yi kaza to wannan yana nuna an masa wahayi ne wajibi ya wannan abu kamar yanzu umratul hudaybiya lokacin da zai tafi umra na wato lokacin da aka yi sulhul hudaybiya hijira tana shekara ta shida a mafarki ya ga cewa zai je umra din lokacin ba a yi fatahu makka ba don a shekara ta takwas aka yi fatahu makka to dai mafarki zai je umra sai tamanin a wannan lokacin ne zai je domin wahayin annabawa abin da mafarkin annabawa wahayi shike sai ya hada sahabbai da gari ya waye ya hada su yace duk kowa ya je harama za a tafi umra shike na aka shirya aka tafi to amma da aka je ba a samu shiga garin makka aka yi umran ba saboda kafirai sun hana a shiga a sai ba lokacin ne dama za a je a yi umran ba sai in shekara ta zagayo ne za a yi suka kafa sharadi ba za a yi umran ba sai idan shekara ta zagayo sai a shekara ta bakwai aka zo aka yi umratul qaba wato aka rama wannan umran da aka daura niyyanta wanda bai yi an je ta ba na sha ba mu wannan kissa ta sulhul hudaybiya to ubangiji ta lace laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون manzala ubangiji ta'ala ya ce tabbas Allah ta'ala ya gaskanta wa manzonsa abin nan mafarki mafarki na gaskiya na mafarkin gaskiya ne da aka je aka da ba umran ba ba yana nufin kuma ba za a yi ba za a yi shi a shekara ta bakwai wato yin shekara ta zagayo za a yi umra din kuma ubangiji ta ce za ku shiga masallaci mai alfurma wato shine bai abin nan ɗakin kaba ku je ku yi dawafi ku yi safa da marwa ku yi ainihin aski kuma askin kuna masu saisayi ko masu aske kansu gaba ɗaya kwalkwal kowanne za a samu masu yin kwalkwal za a samu masu yin masu yin saisayi kuma za ku shiga kuna masu aminci babu mai taɓa ku to kaga wannan mafarkin ya gaskanta don a lokacin da aka je a shekara ta shida da abun bai yiwu ba sai na Umar ya ɗaga hankalinsa Ya ce ya rasu Rasulullahi ba ka ce mafarkin za mu je mu yi umra ba yace eh, ya ce ba kai ba annabi ba ne yace ni annabi ne to ya za mu koma kuma ba mu yi umra ba yace to zan yi abun da Allah bai umurce ni ba ne kuma na ce maka lallai a wannan shekaran za a yi haka sai na Abubakar ma ya ga sai na Umar to sai Allah ta'ala ya ce tabbas wannan mafarkin gaskiya ne kuma za a yi umran kuma an zo an yi shi an a cikin aminci don lokacin da suka dawo a shekara ta bakwai za su yi umran da makamin su suka zo da shirin yaƙi in an tsokane su amma suka ajiye makaman a bayan gari suka shiga garin ainihin makka in an tare su su juya su ɗauki makaman su a yaƙi in kuma an basu sun shiga shikenan sai su yi umran su ba tare da sun taba kowa ba hakan aka yi kuma suka je suka yi umransu ba tare da an kwarzani kowa ba kwana uku a garin makka to kaga wannan mafarki ne amma kuma ya zama shari'a ya zama wahayi haka nan annabi ibrahim alayhi salatu wassalam shi ma qur'ani ya bada labarin cewa yayi mafarki kuma mafarkin wahayi ne yace ya qali inni ara inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara ya kai dana na gani a mafarki ina yanka ka me kake gani kenan kaman Allah ya umurce ni ya min wahayi a mafarki in yanka ka me kake gani ya kai dana dan sa Isma'il yace ya abatif almatumar satajiduni insha Allahu min as-sabirin min as-sabirin yace ya babana ka aikata duk abin da aka umurce ka da shi akai mafarkin umurni ne wahayi ne daga Allah subhanahu wataala yace zaka same ni ina mai hakuri shikenan baban sai kama shi ko ya daure shi inda ake daure rago ya kada shi a ƙasa ya dauko wuka zai yanka sannan ubangiji subhanahu ta'ala sai ya fance shi da rago wanda aka kiwata shi aljanna sai sa Allah ta'ala ce falamma aslama wa tallahu liljabin wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin yayin da ya kai suka miƙa wuyawa al'amarin Allah ta'ala ya kwantar da shi zai yanka shi sai Allah ta'ala ya ce ka gaskanta mafarki mafarkin gaskiya ne ka gaskanta shi mu ko muna sakawa ainihin masu kyautatawa kamar inda Allah ta'ala ya faɗa wa ayan wa fadainahu bi zibhim azim saboda haka sai aka wato ainihin fanshe shi da wani abun yanka mai girma shine rago Ko kaga wannan mafarkin shi ma gaskiya ne to ubangiji ta'ala ya kan fara wa annabawa da mafarki a cikin bacci saboda me saboda a nuna musu a musu ishara na cewa za a dinga musu wahayi su zama suna da shirin karban wahayin a farke don na farken ya fi wahala akan wanda ake a cikin bacci to ba za a jira musu akan mai tsananin ba sai a fara da a fara musu da mai sauki to haka Allah ta'ala yake haka amma malamai sun yi sun rinjayar muhaqqiqun min ahli ilmi malamai masu taqiqin ilimi suka ce babu wani qur'ani wata aya ta qur'ani da ta sauka a cikin mafarki babu shi qur'ani ya sauka ne bi wahayi jaliyin wato wahayi wanda yake na bayyane ba wahayin mafarki ba don ya zo a cikin wato sahihu muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata yana cikin sahabbansa sai suka ga kaman yayi gingidi haka kaman yana bacci can sai ya farka sai ke ce musu an saukar min da wata sura ce inna a'taina kal kautsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar to mane suka ce a wannan ba igfa'a wato yayi aghafa igfa'atan ba ana nufin na bacci bane wato a wani lokaci in wahayi ya zo sauka masa sai a kasa samun ainihin wato abun nan ɗinsa wa'ayinsa ma'ana kulawansa da abubuwa sai zama kaman ya suma ne ko ya fita daga hayyacinsa a lokacin da ake masa wahayi sai idan wahayi ya sauka masa wato an gama saukar da wahayin sannan sai ya farka don haka abun nan eh, haka manzala ta sama yake haka abubakar ya gaya mana lokacin da aka je yakin badar ana shirin a gwabza ko kar a gwabza suna zaune tare can sai ga kaman bacci ya ɗauke shi sannan da ya farka sai ke ce masa haza jibril wa ala sanayahun naqau ko da aka jibril yana zuwa tare da mala'iku za a gwabza yaki to kaga a sai abin nan wani lokacin za su ga kaman bacci ne amma kuma ba bacci yake ba to da aka kada qur'ani bai sauka a cikin mafarki ba ya sauka ne da wahayi wanda mala'ika jibril yake zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan shine nau'i na farko wato wahayi na mafarki sannan na biyu kuma shine akwai wahayi na mukalama Allah ta'ala yayi magana da ainihin annabinsa baki da baki shine ake ce masa wahayu taklimin wancan wahayu manamin ce na farki wannan kuma wahayu taklimin ubangiji ta'ala yayi magana da annabinsa kamar yadda yake wa kallama Allah Musa takliman Allah yayi wa annabi Musa magana magana kaga kenan wannan wahayi ne amma magana kai tsaye kuma yace walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu lokacin da ya zo turi sina zai gana da ubangiji ta'ala Allah ta'ala ya yi magana da shi haka ne ya tabbata a hadisin mi'raji ubangiji ta'ala ya yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma wannan wahayi ne ya farlanta masa salloli guda hamsin ana rage su ana rage su har suka zama guda biyar to kaga wannan shi ma wahayi ne na ubangiji ta'ala ya yi magana da wani daga cikin annabawansa sannan nau'i na uku shine wahayu ilhamin wahayi na ilhama shine Allah ta'ala ya jefa wa annabinsa wani abu a cikin zuciyarsa na shari'a kuma ya kiyaye wannan abun ya samu ilimi na ya yaƙini cewa haka abun yake a shari'a nan sai ya gaya wa al'ummata wannan shi ake cewa wahayu ilhami wannan kuma ana yi wa wasu wanda ba annaba ba ma kamar yadda muka faɗa a farkon buɗe wannan karatu to da haka ana yi wa an yi wa mahaifiyar annabi Musa irin wannan wahayin an yi wa tururuwa irin wannan wahayin to lokacin manzo Allah ta ana masa irin wannan wahayin sai a cusa masa fahimta na wani abu sai ya faɗe shi to in ya faɗa lafuzan nasa ne amma ma'anar kuma daga wurin Allah ne subhanahu wataala wannan shine bambanci sa da alqur'ani shi alqur'ani lafzuhu wa ma'anahu min Allah lafazin da ma'anan duk daga Allah ne subhanahu wataala to da haka qur'ani ba a masa wahayu ilhami ba a masa wahayi na ilhama saboda lafazin daga Allah ne ana saukar da shi ne da lafuzansa da ma'anan gaba ɗaya amma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yi masa ilhama da su ne haka nan hadisi kudusi ana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilhaman hadisi kudusi sai ya faɗe shi in ya faɗe shi sai ya faɗe shi da ma'ana wato abin ya faɗi lafuzansa ne amma ma'anar kuma maganar Allah ne subhanahu wa ta'ala to kaga kenan idan aka ce qur'ani hadisai kudusi ba sa shiga ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا wannan magana ce ta Allah ta'ala amma lafuzan ba naka bane na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa shi ba qur'ani bane ba za ta in ka karanta kowane harafi daya kana da lada goma ba amma qur'ani lafzuhu wa ma'anahu min Allah da lafazin da ma'anan duk daga wurin Allah ne subhanahu wa ta'ala to wannan ana ce mata abun nan wahayu ilhami, wahayu ilhami. ya tabbata hadisi ingantacce hadisin Abdullahi bin Mas'ud manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna ruhal qudusi qad nafasa fi ru'i annahu lam tamut nafsun hatta tastakmila rizqaha ala fattaqullaha wa ajmilu fi talab inna ruhal qudusi qad nafasa fi ru'i wato nuhul qudusi shine mala'ika jibrilu yayi buta a cikin zuciyata wato ya cusa mini wani abu a zuciyana ba wahayi ne sarihi ba yace babu wani mutum da zai mutu fate ubangiji subhanahu wataala ya cika masa ta. ba wanda zai bar duniya arzikinsa bai cika ba yake ku saurara ku ji ku ji tsoron Allah kar ku nemi ku nemi arziki ta hanyar halal kar ku nemi arziki ta hanyar haramun don ba wanda zai mutu sai ya cika arzikinsa yawa baka kasa isa bonka baka ketare arzikinka saboda haka duk ka baka yi saka ketare arzikinka ba duk sakakinka kuma abin da Allah ya kaddara maka na arziki sai ka same shi to kaga mutum sai kwantar da hankalinsa kenan kar ya dinga nema ta hanyar haramun ya nema ta hanyar halal ya tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan ilhama ce mala'ika jibrilu yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan wahayi na karshe shine alwahayul jaliyu nau'i na karshe wato shine babban wato ayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi amma ta hanyar mala'ika Jibrilu kuma ya zo ya bashi lafuzan da ma'anan gaba daya wannan shine wahayin alqur'ani ana ce masa alwahayu jaliyu ko alwahayu sarihu wahayi wanda yake na na kirkir wana kamar yadda ubangiji ta lafi wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin Allah ta'ala shi ya saukar da alqur'ani amma ta hanyar malaika jibrilu shi ya saukar da shi ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani a zuciyarsa da lafazin da ma'anan gaba daya don ya zama daga cikin masu gargadi kuma an saukar da shi da harshen larabci haka nan kun nazzalahu ruhul qudusi shi ma ana nufin mara'ika, jibrilu shi ya saukar da shi ya saukar da alqur'ani saboda haka alqur'ani ya sauka ainihin wato ta hanyar wahayi wanda yake sarihi wato wahayi na kirikiri ba wahayi wanda yake ainihin na mafarki ko na ilhama ba shi yasa da lafazin da ma'anan duk daga wurin Allah ne subhanahu wa ta'ala sauran nau'o'i na wahayi kuma to suna shafan hadisai ne ko kuma hadisi kudusi wato maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma maganar Allah ta'ala amma da lafuzan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa hadisi kudusi ana iya ruwaito shi bil ma'ana haka nan hadisai hadisun nabawi hadisin manzon Allah sama in ka iya larabci ka san jawami'ul kalimi ka san mutaradifat zaka iya ruwaito shi da ma'ana sai ka bada shi da larabcinka amma kar ya zama cikin jawami'ul kalimi kar ya zama kuma cikin al-azkar lafuzan da ake bautawa Allah subhanahu wataala da shi to amma alqur'ani ba a yadda ka rawaito shi da ma'ana ba saboda lafzuhu wa ma'anahu min Allah ta'ala saboda haka in mutum ya haka yayi kuskure حديث نقب عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاء مثل فلك الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغتني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغتني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقال خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتسر الرحم وتحمل الكلة وتكتب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عبد خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لن ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي رواه البخاري عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وتقور المؤمنين رضي الله عنها ألا جدئتا دم ما تم زالة صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين يا مؤمنين النبي أولى بالمؤمنين min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum saboda haka dukkanin su iyayensu ne ta wajen haramcin ba za su aure su ba amma wajen su gansu babu wannan sai yasa aka sa musu hijabi tsakanin su da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bayan ya rasu babu wanda zai auri matansa to Aisha mahaifiyar mumine radiyallahu anha Allah ya dade ita qalat tace awwalu ma budi bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama farkon abun da aka fara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi min alwahyi na wahayi ar-ru'ya salihatu fi an mafarki na gari a cikin bacci ko mafarki ingantacce a cikin bacci a wata riwayan ar-ru'yatu sadiqatu mafarki na gaskiya duk ma'anan sa ne abin da ake nufi shine mafarkin da in ka yi shi da daddare in ka waye gari da safe sai kaga ya faru kamar yadda ka yi shi mafarkin da yake da waƙi kaga ana yin abun a mafarki kuma sai ya faru a hakan to wannan shine ake cewa mafarki na gaskiya mafarki wanda yake ingantaccen mafarki ba a baga su ahlamin ba ba sururin mafarki ba mafarkin da shaidan zai zo ya ta sa maka wasu abubuwa yana ta kawo maka wasu abubuwa a cikin mafarki kuma ba irin mafarkin da ka kwanta da tunanin abu ya dame ka ka ganshi a cikin mafarki ba wannan tunaninka ne ya sake dawo maka amma a su Saliha abun da ka ga yana faruwa mafarki kuma sai ya faru a hakika to kaga mazala ta sama an fara masa da irin wannan wahayi shikenan sai Aisha radiyallahu anha ta fa kana la yara ru'yan ya kasance baya ganin wani mafarki illa ja'al mithla falaqi subhi Fati ya zo irin hasken asubahi wato kamar yadda in gari ya waye asuba yake yin haske kaga gari ya yi fari tas to hakan in yi mafarki sai kaga mafarkin ya faru kamar yadda in gari ya waye ba abin da zai hana asuba fitowa wato larabawa ne suke suke kuma kwatanta abin da tabbas zai faru da fitowar alfijir ko hasken asuba babu mai shakkan gobe gari zai waye ko in gari ya waye hasken asuba bai zai zo ba babu mai wannan shakka ne saboda haka in dai ba alkiyama ne ta tashi ba to in gari ya waye abun nan kuma zai fito ma'ana hasken asubahi zai fito to haka nan mafarkin nan da yayi shi da daddare kamar yadda hasken asuba yake bayyana ya haskaka duniya to haka nan mafarkin kuma yake faruwa to kaga wannan irin mafarkin annabawa kenan fama kan samu wani shi ma daga cikin mutane sai irin wannan mafarkin wataran kai mafarkin abu kuma sai faruwa kan haka to shine wannan manzala ta ke cewa ru'yatu Saliha ko asadiqa juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah wani bangare ne na annabci irin wannan ru'yan amma ba annabtan bane kana da wani bangare ka dan an dan tsosana maka wata yar daraja daga cikin darajojin annabawa amma ba wai ana nufin ka zama annabi ba to haka aka fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine farkon mafarkin amma kuma ba yana nuna cewa daga wannan din kuma bai sake yin wato wahayi na mafarki ba yayi don asulul hudaybiya yayi bayan yayi shekara nawa shekara goma sha tara yana da'awa shekara sha uku a makka sannan kuma shekara shida a madina amma kuma irin wannan mafarkin kuma ya sake ya sake zuwa masa to amma ana farawa annabawa wahayi da mafarki don ya zama shimfiɗa na tarban wahayi wanda yake na faɗake saboda wahayi na faɗake yana da tsanani yana da abun tsoro da za a fara musu da shi kai tsaye to da za su shiga wani hali da yawa to amma sai a fara shimfiɗa irin mu ya gama yayi mafarki sai ga abun ya faru ko kuma a kamar maza da ta sama sai kaga dutse yana masa sallama assalamu alaikum ya rasulullah tun yana maka tun bai zama annabi ba yace yanzu aka yi je maka yana gane dutsen da yake masa sallama bishiya sai ta dinga masa sallama tana masa sallama sai ya ji sauti kawai ana magana da shi ba a ganin komai to irin wannan kaga shimfiɗa ne na cewa za a yi masa wahayi to haka aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to daga baya kuma wahayi ya dinga zuwa har ya zamana an masa wahayi sarihi daga baya kuma na mafarkin ma ya maimaita sannan yace thumma hubbiba ilaihi alkhala'u sannan aka so masa ko aka sa masa son alkhala shine shine banta mutum ya je ibada shine ake cewa khalwa ya je keɓanci wani wuri ya a wani wuri na musamman ya dinga yin ibada manzo Allah sai ya je yana son hakan din saboda mutanen da yake rayuwa da su mutane ne masu bautan gunki sun zo sun rataye gumaka a jikin ɗakin kaba suna ta bautan gumaka na ɗakin kaba daban na gida daban na tafiya daban to shi kuma ya ga wannan abu ba shirya bane ana bautan abubuwa ana fasikanci ana yin abubuwa na jahiliya to daga nan sai ya ji a ransa kawai gare ya dinga zuwa wani wuri ya keɓance yana bautawa Allah ta'ala a bisa addinin kakansa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam to shi ta addinin musulunci ya zama addinin annabi Ibrahim yace fakana la fakana ya khalu bi ghairi hira'in ya kasance yana keɓanta a kogon hira fa ya tahannatu fihi sai je dinga ibada a ciki wa huwa ta'abbud shine ibada al-layaliya zawatil adad wato dirare ma'abota adadi ba faɗi adadin ba ko sati ɗaya ko kwana goma ko wata ɗaya wallahu alam qabla an a ila ahlihi kafin ya koma zuwa ga iyalinsa wa zuwa ga iyalinsa wa lidhalik wato ya je wani guzurin kuma yanda yake idan ya tafi zai zai karbi guzuri wajen Khadija tace matarsa a lokacin ita kadai sai ya karbi guzuri wajenta na abinci sai je yana bautan Allah sallallahu alaihi yana bautan ubangiji subhanahu wataala idan yayi bauta yana cin wannan abincin lokacin da guzurin sai ya kare sai ya bar kogon hira sai da wajen Khadija kuma ya karbi wani guzuri saboda Khadija mace ce wanda take wato ainihin mai arziki yasa ake summa yarji'u ila ta fa yatazawwaju li misliha sai sake dawowa wajen Khadija ya sake kuma wato guzuri na wannan ainihin abin nan din na na guzuri na zuwa aje a zauna a kogon hira ana ibada to haka ya dinga yi khadija ita ce matarsa da ya aura ta farko kuma ya aure ta tana bazawara kuma ya aure ta yana dan shekara ashirin ita kuma tana shekara arba'in kaga yadda suka shekara goma sha biyar da ita sannan wahayi ya fara sauka mata amma yakan karbi kuɗi a wurin zabin nan guzuri a wurinta ya je yana yana yana ibadansa in ya kare kuma sai dawo an ce abin da yake karɓa ruwa da sawik kaman gari haka kamar a ce garin kwaki wani gari da za a iya kwaba shi a ci shi a matsayin abinci shi yake karba in ya kare kuma sai ya sake dawowa sai ya sake karba sai ya sake komawa idan yana bautan Allah subhanahu wa ta'ala a haka haka yana yi hatta ja'ahu al-haqq wa huwa fi ghari hira'in har gaskiya ta zo masa shine wahayi har wahayi ya zo masa ina cikin kogon hira ina cikin kogon hira wahayi ya zo masa sannan fa ja'ahu al-malaku sai mala'ika ya zo masa wato mala'ika shine mala'ika jibrilu shine mai zuwa da wahayi to a sai shi yasa ake cewa annabawa ma'asumai ne tun kafin su zama annabawa ba same shi da bautan gunki ba kwata kwata ina zuwa kogon hira je ibada ya sauka ya koma in ya samu in sai kare ya sake dawa ya karba ya koma khadija ta aure shi saboda ganin kirkinsa da albarkansa mace ce mai kuɗi inda ta ga dama za ta auri sarkin makka to amma saboda ta ga alaman alkhairi a tare da shi kuma ta hada shi da abin nan yaron ta mai sara sun tafi kasuwanci garin sham da dukiyanta ita khadija aka samu albarka sosai a wannan kasuwancin kuma yaron ya zai ba ta labarin cewa duk inda suka je in rana ta fito tana dokan su sai girgije zai yana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inuwa girgije yana masa inuwa yana tafiya girgije yana masa inuwa har ya je inda zai ko in ya tsaya girgijen ya tsaya ya masa inuwa wannan ma duk alama ne na cewa zai zama annabi sai ta fahimci cewa akwai alaman zai zama wani abu saboda haka sai ta nemi ta aure shi da kanta kuma ya yarda shi kenan ta aure shi to wannan kogo na hira da manzala ta sama yake zuwa a wurinsa wani wuri ne a makka wani dutse ne a makka dutsen kuma tsakaninsa da garin makka a da kilomita uku ko suka ce kilomita biyu suka ce sunansa a ce masa jabal hira wannan kogon ma sai a ce masa gharu hira kogon hira amma a yanzu sunan dutsen jabalun nur jabalun nur sunansa idan zaka tafi mina daga cikin garin makka zaka wuce shi zaka wuce wannan dutsen yanzu dutsen ya zama a cikin garin makka da a bayan gari ne jabalu saur ne wanda manzala ta ya kuya a ciki da abubakar lokacin da za su yi hijira zuwa madina shi har yanzu yana bayan gari cikin gari yake wannan dutsen abun mamaki ne a ce manzala ta yana zuwa ya haura dutsen ya sauka ya sake haurawa domin dutsen a yanzu idan ka je zaka haushi zaka ga abun mamaki irin wahalan da ake sha a wajen hawa dutse din ba karamin wahala bane zaka ce to a daɗin ya suke hawan hawansa kuma a hakan ma an masa matattakala kamar irin ta beni an gyaggyara shi an masa matattakala in ka taka ka taka akwai da zaka huta ka sake taka ka huta a haka har kaje sai ka haura dutsen dogo ka gama haurawa sai kuma ka bi fadin dutsen kana tafiya kana tafiya ka sake wani gangara ka bi ta cikin karkashin wani dutse sannan ka fito sai ka ga kogon kuma a hagu da kai ko kogon haura shi tashin hankali ne na taba zuwa sau ɗaya amma na yi nadama hmm. ina ina son zuwa wuraren tarihi da yawa duk abin da yake akwai shi a cikin littattafai na ilimi na kan jeje kama abin a Jordan na je wurare da yawa haka nan a Egypt Misra na je wurare da yawa to haka nan a Madina ko kuma a ainihin Makka sai na ce zan je kogon Hira shike nan muka kama hanya da muka hango dutsen abokanin tafiya na nace gaskiya bara ku iya ba ku juya kawai saboda suna da nauyi sun fi ni jiki shike na kama hanya zan je in gani saboda tarihi ya kogon hira yake ya yake a abin nan a yanzu shike na ina tafiya dama an ajiye malamai a wajen sai suka tare ni suka ce na zaka je nace zan je kogon hira tun kafin in zo gindin dutsen suka ce me zaka je kai ibada ne zuwa kogon hira nace ba ibada bane me zai kai ka nace kawai zan je ne don tarihi na ba na ba na ga kogon hira sai suka ce to idan ka je zaka ga ana yin abubuwan da bai kamata ba ka hana kai annahi wa anil munkar eh ka hana muna na uba da ake ne sai ba damuwa sai na kama tafiya to na kama haura an dutse ina tafiya ma ne hazu da ne yace kai guzurin ruwa malam nace aha yace kai guzurin ruwa <laughs> mutane suna tafiya da ruwa a hannunsu suna sha shi nan na kama tafiya na ban yi guzurin ruwa ba ina tafiya na zo rabin dutse nan na kasa tafiya rabin dutse na zo na kwanta a wani wuri na ji zazzabi ya lullube ni kamar zan yi amai na rufe inda zan yi to lokaci na tunanin in za a zo ma na yi wa likitoci waya ma su dauke ni ni ban san inda za a yi su haura su zo su dauke ni a wurin ba na buga abokanai na waya na ce to ga halin da nake ciki ba amma ni ban taɓa yin abu ma na daman sa kamar irin wannan ba da na sani da ban haura wannan wajen ba tunda ba ibada bane to na kwanta can dai na ce ni sai na cika talada na. na sake tafiya ina tafiya har na haura dutsen to da na haura kuma akwai wata doguwar tafiya da za a yi ina tafiya ina samu wani kuma a wurin ina sai da ruwa shi kuma ya haura a wurin da raƙumin sama ya aka yi raƙumin ya haura ma wallahu ala ina sai da ruwa a wajen na tsaya na sai ruwa na sha na kunta a rumfansa na sake kunciya na tambaya na kusa eh, ka ce ka kusa shi ina tafiya ina tafiya na zo har kusa da wurin inda zan shiga karkashin dutse na shiga karkashin dutse na zo bakin kogo mutane suna cincirin da kawai sai amai kawai ya zo sai fa gaba ɗaya na ɓata jama'a da amai shike na dan sake da hutawa a wurin sannan daga baya na dawo hayyaci na kuda ta nan ne zan shiga wannan kogo ga mutane a wurin wani waya wani dan iraki yana waya na cewa gani nan ina nan a kogo inda aka saukar da ikira ina gaya mutane <laughs> sa shike na je na leka cikin kogo na fito daga ba kuma saukan ma ina tunanin ya za a yi na sauka to a sai saukan ya fi sauki akan akan haurawa to wannan shine kogon hira to za ka yi mamaki to a daɗin ya ake su haushi a hau a sauka a je a hau a sake sauka to kaga mutanen da ba irin mu bane ba wai suna cika cikin su da abinci bane su yi nauyi yanda ba za su yi wani dan aikin wahala kaɗan ka ji ka shiga wani damuwa ba dama su sun saba da irin wa'in abubuwa ne kuma za a ga irin fulani jejin nan da gudu suke yawa wallahi muna hatsuwa da su wasu suna gangarowa wasu suna haurawa su babu alaman sun gaji saboda dama sun saba haurawa amma yan indonesian nan su ma suna haurawa yan ƙanana gajerun nan su ma cikin wahala ko kaga wani ya rike matarsa tana ta nishi kam tana kuka ma amma kuma yana haurawa da ita wai sai sun karisa ba fa a dawowa ba <laughs> tana kuka amma sai sun karisa sun je sun ga wurin tarihi wannan shine garo hira jabalun nur yana nan a cikin garin makka to da mala'ika jibril ya zo masa yana cikin wannan kogon yana bautawa Allah subhanahu wataala sai yace masa ikra ikaratu kala sai yace ma ana bi qari'in ni ba mai yin karatu bane wato ni ban iya karatu ba kuma mazala ta sa dama ummi ne bai iya karatu ba bai iya rubutu ba bai iya karatu ba me yasa don kar ya zo da alqur'ani yahudu da mushrikai su ce ya ji ya kofo a wani wuri ne kuma sun faɗa ma haka suka ce wani ya kofo waye a wani waje to bai iya rubutu ba ma ballanta naka ce ya kofo ko bai iya karatu ba ballanta naka ce ya karanto a wani wuri ne ya haddace ya zo yana faɗa shi ummi ne bai iya rubutu ba bai iya karatu ba amma ya fi masu rubutu da karatu ilimi ke san an siffanta ka da wannan siffan kai ummi ne baka iya karatu ba baka iya rubutu ba to an zage ka ne amma magana ta sama aka siffanta shi da wannan siffan an yabe shi ne don dama menene rubutu da karatun don kai ilimi to kuma bai yi ba amma ya fi kowa ilimi shine malamin malamai to sai ce ma ana bi qari'in ni ba mai karatu bane ban iya karatu ba amma wasu malamai suka ce ma din nan istifhamiya ce ba masdariya bace abin nan ba ba nafiya bace wai cewa da yace ma ana bi qari'in yana nufin me zan karanta ma ana bi qari'in me zan karanta amma malamai sun musu raji suka ce inda aka ne ba za a sa ba'un din nan ba a ce ma ana bi qarin ai ana sa ba'un a nafayi ne lastu lastu bi kadhibin kaga ka kara yakon lastu kadhiban sai ka ce bi kadhibin domin ka karfafa kore wannan abu ma ana bi qari'in yakon ka ce ma ana qari'un ko ma ana qari'an ma hijaziya ko tamimiya to zai ce ma ana bi qari'in wannan yana nuna korewa akai to amma suka ce kufiyun suka ce ashuzubi ana iya faɗan haka ma istifamiyan ka karawa khabar din taba'un ka ce ma ana bi qari amma zan ce mafi inganci kamar yadda ayoyi suka nuna da hadisan manzala ta sama manzala bai iya rubutu ba bai iya karatu ba abin da yake nufi ma ana bi qari'in ay lastu bi qari'in ni ba mai karatu bane ma'ana ban iya karatu ba qala manzala ta sama sai yace fa akhadhani fa gaddani ya kama ni ya matse ni shine ma'anan fa gaddani mala'ikan ya matse ni hatta balaga min jahada har ya kai matikar wahala tare da ni ma'ana ya wahalar da ni sosai ko ka ce jahada ko aljuda duk ma'anan sa ne wato har ya wahalar da ni wahalarwa sosai da ya matse ni shikenan thumma arsalani sannan sai ya sake ni faqala sai ce i karatu. qultu sai ce ma ana biqari ni ban iya karatu ba fa ni ya sake rike ni fa gadda gaddani saniyata ya matse ni matsewa ta biyu hatta balaga minni jahada har ya wahalar da ni wahalarwa ta hakika thumma arsalani sannan ya sake ni faqala sai ka yi karatu fa qultu ma ana bi qari'in ni ban iya karatu ba ni ba iya karatu fa akazani sai ya rike ni fa ghaddani salisa sai sake matse ni kuma na uku saboda za a bashi wahayi sai an wahalar da shi ثم أرسلني سنن سيسكيني فقال سيتي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وانا رواية يا faɗa. تفضل wasu سرواية akwai قال har zuwa malin ya alam ne iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min aqla min alaq iqra rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam yana nan sai aka bashi wannan wahayi bayan an matse shi an wahalar da shi don a nuna masa muhimmancin abin da zai dauka shi yasa duk abu mai daraja to sai an sha wahala kuma ake samun sa domin a fahimci muhimmancinsa don duk abin da baka sha wahala baka same shi ba za ka ga kimansa sosai ba ko kuɗi ne idan mutum bai sha wahala bai samu to zai almabozarantar da su zai zama almabozari amma in wahala ya same su bai zai almabozaranci ba ko gari ne ka zo ka kama shi da yaƙi inda ka sha wahala ka ci garin to kwace garin zai zama tashin hankali a wurinka amma in a arha ka samu garin kwace garin bai zai zama bai zai zama wahala ba bai zai zama bai zai zama ainihin wahala ba za a kwace shi nan take wa man malaka bilad bi ghairi harbin yahunu alaihi taslimul bilad tsallaki gari ba yaki sabu ne mai sauki ya miƙa wannan gari in ka samu kuɗi ba wahala za ka walaƙanta su za ka yi almubozaranci in ka samu ilimi ba wahala shi ma za ka tozarta shi to shi yasa shi ba a samun sa ma sai da wahala ne sai da wahalan ko annabawa sai sun sha wahala suke samu don wahayin akwai wahala a ciki to shi yasa aka matse manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اقرا باسم ربك الذي خلق ma'anar wannan ayan kayi karatu da sunan ubangijinka allazi khalaqa wanda yayi halitta wanda ya halitti komi da kowa ka yi karatu da sunan Allah wasu suka ce ma'anansa a farkon kowace sura ka sa bismillahir rahmanir rahim a farkon kowace sura ko in za ka fara karatu ka yi bismillahi kafin ka fara karatu bismillahir rahmanir rahim ko wahayin da za mu saukar maka zai fara ne da bismillahi da sunan Allah in ka ɗauko qur'ani za ga da bismillah ya fara sannan aka fama alhamdulillahi rabbil alamin khalaqal insana min alak wanda ya halicci mutum daga jini daskararren jini ko sandararren jini shine ma'anan alaq jini wanda ya zama sandararre wato wannan kuma ana nuna mana asalin halittar dan adam dan adam daga mani ne aka fara halittansa kamar yadda zuwa qur'ani da hadisi maniyin kuma sai ya zo ana ce masa nutsufa sai ya zama alaka wato shine gudan jini shi mani ne rikide ya zama jini to alaq jam'i ne na alaqa alaq jam'i ne na alaqa in ka cire tawun din ya zama jam'i kaman usratun family da in ka ce usar kuma sun zama masu yawa tamratun jibino in ka ce tamrun jibine da yawa to alaq ma'ana jini masu yawa kenan in akwai jam'i sa hauka ina ji babu in ka ce jinnai kai kai gwaranci sai dai ka ce jini kawai kamar ruwa ne ka ce ruwa kawai komin yawan su sai dai mutane sokoto suna cewa ruwaye ba ni su suna nufin ruwa amma a Kano in kai dariya za a maka to Allah ya halicci mutum daga daga daga daga ainihin mani ne farkon sa baban su su mutanen daga tabo ne wala qad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين wannan shine asalin halittar dan adam annabi adam da turbaya aka halitte shi sauran kuma ɗayansa gaba ɗaya da mani mani nan ya zama jini ya sake zama tsoka tsokan ta zama kashi kashin a lullube shi da nama sannan sai a busa masa rai shikenan sai gashi ya zama mutum ya fito duniya ya rayu kuma a sake ɗaukan sa to kaga wannan shine halittan dan adam Allah ta ce iqra wa rabbukal akram kayi karatu ubangijinka shine mafi girma mafi daraja mafi karamci Allah ta'ala shine wanda jahilan bayinsa suke masa jahilci da wauta wato bayin Allah kullum gari yawa suna yi wa Allah wauta amma kuma shi kuma yana musu karamci shi kuma yana afuwa kuma ya ni'in su su dinga saba masa wasu ma zaginsa suke yi kuma shi ya halitte su to amma da yake shi akram ne ya fi kowa karamci to sai zamana kuma baya ramawa sai dinga ni in su kuma yana in tasu sannan ikra rabbukal akram allazi allama bil qalam wanda ya koya wa mutane ilimi da alqalami duk wanda kaga ya koyi karatu to ya yi rike alqalami da rubutu sai dai in annabin Allah ne shi kuma da ka kawai eh, wahayi ake masa allama al insana ma lam ya'lam ya koya mutum abin da da bai sani ba wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la na shay'an ba abinda mutum ya sani ya fito duniya daga cikin mahaifiyarsa daga baya shay'an fa shay'an yana karatu karatu har ya zama wani abu har ya zama wani abu to Allah ta'ala shine wannan kenan kaga ilimi ya kasu kashi uku kenan kamar yadda Imam al-Qurtubi ya faɗa ce akwai al-ilmu fil azhan shine al zihini. wani ilimin a cikin kwakwalwanka yake ya kara bismi rabbika allazi khalaq a cikin zuciyanka Allah shi ya halitta wani ilimin kuma a cikin wato a harshen ka yake iqra wa rabbukal akram ka karanta ka ce ubangijinka shine mafi karamci mafi daraja kaga a baki akwai ilimin da yake baki akwai kuma wanda yake alƙalami wanda ake rubutawa allama al-insana ma allama bil qalam allama al-insana ma da rubutu to wannan ilimi sune suke cikin littattafai ilimin da yake na alƙalami gashi na cikin littattafai ilimin da yake na zuciya na kwakwalwa yana na cikin kwakwalwar mai shi na baki kuma lokacin da yake fidda shi gashi ne yana fidda shi a bakinsa to aka saukar da wayannan ayoyin wayannan ayoyin sune awwalu ma nazala min alquran farkon abun da ya sauka daga wannan ayoyi su suka fara sauka a bisa zance mafi inganci wasu malamai suka ce ya ayyuhal muddassir ne saboda akwai hadisin Jabir ingantaccen hadisi wanda bukari ruwaito an tambaye shi me aka fara saukarwa yace ya ayyuhal mudaffir kun fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fadahir wa rujuza fahjur zamu karanta ainihin kissan saukan wannan farkon ayoyi na farko na wannan sura sai jabir yace su ne wanda suka fara sauka amma zance mafi inganci ba su bane su suka fara sauka bayan wahayi ya yanki amma farkon wahayi kan shine ikra a bisa zance mafi inganci to da haka saukar da wannan ayoyin faraja biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dawo da wannan ayoyi zuwa ga ainihin matarsa yarjifu fuaduhu zuciyarsa tana raurawa ya tsorita fadakhala ala khadijata binti khuwailid ya shiga wajen khadija yar khuwailid radiyallahu anha Allah ya da ita matarsa kenan faqala yace zammiluni zammiluni ku lullube ni ku lullube ni fazammaluhu sai suka lullube shi da mayafi hatta zahaba anhu raw'u wato har tsoro ya tafi barinsa ya zo yana tsorace shikenan sai a yana cewa a lullube shi a lullube shi jikinsa na rawa sai Khadija ta lullube shi to sai ya nitsu tsoron ya tafi daga gwarinsa fa qala li Khadija sai ya gaya wa Khadija wa akhbaraha al-khabar ya ba ta labarin abun da ya faru ya ba ta labari abun da ya faru sannan sai ya ce laqad khashitu ala nafsi wato ba ta labarin wani ne ya zo mini ya ce mini ikra ya matse ni nace ban iya karatu ba ya sake matse ni har sau uku sanne ya da ni wannan bayan ya bata wannan labarin ta ce ce laqad khashitu ala nafsi wallahi na tsoracewa cewa kaina me ya tsora cewa kansa malamai sun sabani har maganganu goma sha biyu abin da ya fi jara aka yawan fada wasu na cewa ya ji tsoron ko ni aljani ne ko ni aljani ne ya zo masa amma ana magana aka ce ba haka bane don akwai alamu da suka yi ta nuna cewa shi annabin Allah ne to ya zai ji tsoro bayan alamu duk sun bayyana suka ce laqad khashitu ala nafsi nan yana nufin naji tsoron na mutu saboda wahalan da na sha naji tsoron ko zan halaka ko raina zai fita daga jikina wasu suka ce laqad khashitul marad naji tsoron ne rashin lafiya wai na maganganu guda biyu to aka filin jayarwa na ji tsoron raina ya fita daga gare ni ko kuma na ji tsoron kada rashin lafiya ya kama ni shine ma'anan laqad khashitu ala nafsi fa qala khadija to khadija sai tace kalla ba haka ba bai taba yiwa ba wato ma'ana duk abin da manzo Allah yake tammani ba haka ba ne, ko zai rasu ko wani abu zai faru da shi ko aljani ne ko makamancin wannan Aisha ce abin da Khadija sai ta kore ta ce kalla ma'anan kalla laysa al-amru kadhalik al'amarin ba haka bane ana in kana son ka nisanta magana sai ka ce kalla eh ya zo a qur'ani da yawa nisantawa amma amma galibin sa shine al'amarin ba haka yake ba amma ya zuwa wasu wuraren kuma ana nufin haqqan tabbas lamarin haka yake yanzu in ka dau iqra din nan iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam me ya gaban kalla innal insana to nan ba ba dama ka ce kalla lamarin ba haka yake ba don ka rusa duk wa'annan ayoyin da suka zo kafin kalla din don kalla in an faɗi magana an fara ce kalla ba haka abun yake ba sai ka faɗi yadda yake to nan ba abun da aka faɗa wanda za a kore shi sa malamin tafsiri suka ce kalla anan ana nufin tabba tabbas haka abun yake innal insana la yataqa mutum yana girman kai yana da girman kai to kaga in kace ba haka bane ka kore iqra zuwa karshen ayoyin da muka karanta to amma anan kalla ana nufin laysa al'amru kadhalik al'amarin ba haka bane wallahi ma yukhzika Allah abadan tace wallahi Allah bai zai kaskantar da kai ba har abadan abada me yasa ya ta faɗi haka yana da wasu siffofi na gari ɗabi'u na gari wanda wannan suna nuna lalle mutumin kirki ne kuma akwai darajar da zai samu a rayuwarsa sai ta fara lissafawa innaka latasiru rahima kana sadar da zumunci mai sadar da zumunci Allah ta'ala zai kaskantar da shi ba zai kaskantar da shi ba wa tahmilul kalla kana ɗaukan nauyin wanda bai zai iya ɗaukan nauyin rayuwarsa ba kamar maraya ko miskini makamancin wannan kana ɗaukan nauyin jama'a wa taktibul ma'duma kana ba wanda bai da shi shine ma'anan taktibu ko ka ce tuktibu ko taktibu duk ana faɗa? wato kana duk wanda bai da shi kana san masa kana taimaka masa a wannan kyakkyawan ɗabi'a ce wa taqrid dhaifa kana garan baki kana yi wa bako gara shine kana kawo masa abinci in ya zo in ya sauka a gidanka za ka je ka harado masa abinci ka tare shi da shi kaga wannan kyakkyawan ɗabi'a ne wa tu'inu ala nawa'ibil haqq wato kana taimakawa kuma a bisa matsaloli na gaskiya idan mutum ya shiga damuwa musiba ba shi jawo kansa ba ba fasikanci yake ba kana taimaka masa shi yasa ce nawa'ibul haqq don jam'u na'iba shine masifan da zai same ka zai sauka maka to akwai wanda kuma ta hanyar barna ne nasifan na abin nan masifan ta sauka maka to shi wannan ba lalle mazala ta fa taimake shi ba shi wannan ya zama nawa'ibul ba'il kenan mutum yana ta ayyuka na barna ya samu matsala bai daina ba sai ka tare shi kila wannan abun ya zama masa wazi amma in ya tuba nan sai ka kula da shi to na wa'ibul haqqi haka kawai Allah ya kaddara maka wata wahala ko wata musiba manzo ta sama yana taimakawa masu irin wa'annan matsalolin to sai ta faɗi irin wa'annan siffofin wanda suke nuna mazala ta sama yana da kyawawan halayen da ubangiji ta'ala ba zai ainihin tozartar da shi ba a cikin rayuwarsa a wata riwayan ya zo wa tasduqul haditha kana magana ta gaskiya ba ka karya. a wata riwaya daga cikin sifofinsa kuma haka ne tun abin nan zamanin jahiliya amini ake ce masa al-amin cewa shi amintacce ne saboda haka ba a tuhumansa da karya kisa lokacin da ya fara da'awa yace shin kuna tuhuma na da ƙarya suka ce a'a na taba ba ku na taba ga muku magana ƙarya suka ce ma jarrabna alayka illa sidqan ba mu jarraba ka ba sai da gaskiya ya ga musu shi manzon Allah ne sannan haka nan lokacin da aka zo gyara ɗakin kaba bayan an gyara ana rikicin tsora Hajarul Aswad lokacin na shekara 35 bai zama annabi ba sai da zama shekara 40 suka ce duk wanda ya shigo ya mana hukunci sai ga manzala ta sama ya shigo kun yadda da shi suka ce haza aminun wa haza aminun wannan amintacce ne amintacce ne shi zo ya yanke musu wannan rigima din ya musu shari'a ya ce kowace kabila ta sa wakili guda ɗaya shimfiɗa mayafinsa ya tsora dutsen kowane wakilin kowace kabila ya ɗaga suka haɗu suka ɗaga gaba ɗaya ya aje dutsen a inda ya kamata a ajiye shi to kaga wa innaka la tasduqu hadisa a wata riwayan tu'addil amanata kana bada amana kana da riƙon amana duk wannan ɗabi'u ne masu kyan da Allah ta'ala ba zai tozartar da mutum ba yana da irin wannan ɗabi'u shikenan Khadija sai ta faffada masa kyawawan ɗabi'unsa don ba wanda ya kai shi kyakkyawan ɗabi'a wa innaka la ala khuluqin azim Allah ta'ala ya jinjina masa ɗabi'unsa yace fantalaqat bihi khadijatu sai khadija ta tafi da shi hatta atat bihi waraqata bin nawfal sai ta zo wajen waraqata bin nawfalin da shi bin asad bin abdul uzza ibnu ammi khadija dan baffan khadija ne shi waraqatu bin nawfal din sai sai ta ce ka zo mu tafi wajen waraqatu bin nawfal wani dan baffana wa kana imra'an tanassara fi jahiliyyah ya kasance mutum ne balarabe wanda ya shiga addinin nasara a zamanin jahiliya shine ma'anan tanassara ya shiga addinin nasara in an ce tansir mai da mutum addinin nasara shine ake cewa tansir nasara ka mai da wani ya zama ba nasare tanassara kuma shi da kansa ya zama ba nasare to sai shiga addinin nasara ma'ana tun kafin zuwan addinin musulunci tun a zamanin jahiliya to kaga ya san kila abin da ke cikin injila wa kana yaktubu al ibraniya ya kasance yana rubuta rubutu irin na ibraniyanci wato yaren injila al-ibraniya shine yaren da aka rubuta injila da shi asiriyaniya kuma yaren da aka rubuta at-taura da shi fa yaktubu min al-injili ma sha an yaktub sai rubuta daga injila abinda Allah ya ga dama ne rubuta wato yakan iya daukan injila da aka rubuta shi da yaren ibraniya ya mai da shi larabci ko daga larabci ya mai da shi da yaren ibraniya Allah ya ba shi wannan kake nan ya san injila sosai to a cikin injila kuma akwai siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayanin cewa zai so shikenan wa kana shekan kabiran ya kasance tsoho ne babba shine ma'anar shekan ba malami yake nufi ba shekan tsoho wannan tsoho kabiran mai yawan shekaru kad amiya kuma ya makance a lokacin ma ba a gani fa qalat khadijatu khadija sai tace yabna ammi ya kai dan baffana isma min ibni akhika ka ji abin da dan uwanka zai faɗa ko dan dan uwanka a wata riwayan ya ammi tace ya baffana to ba baffanta bane ba abin nan ba baffanta bane dan baffanta ne amma a larabawa in kana girmama mutum zaka iya ce masa ammi ya baffana kuma har yanzu larabawa suna faɗan haka ya ammi yana nufin ya baffana yana nufin girmamawa ne ba wai kai babban san bane to haka yazo a wata riwaya ya kai dan na ka saurari abun da dan dan uwanka zai gaya maka fa qala lahu waraqatu waraqatu sai yace masa yabna akhi ya kai dan uwana ma za ta rame kake gani fa akhbarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sama ya bashi labari khabara ma ra'a labarin abun da ya gani a kogon Hira irin yadda mala'ika Jibril ya zo masa فقال له ورقة في ورقة يتي مسا هذا الناموس الذي نزل الله على موسى وان شيني ملائكا دا الله يسوقر عن النبي موسى واتو الناموس شيني صاحب السر ما بوتين سري انا انا نفهم ملائكة جبريل saboda yana dauko wahayi ya kawo annabawa da aka mara bayani sai ta to na mala'ikan da ya zo wa annabi Musa kenan to mala'ika jibril shi zo annabi Musa ne Musa kuma annabi ne kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alaman shi annabi ne kenan shikenan sai yace ya laitani fiha jaza'an a wata riwaya ya laitani fiha jaza'un ina ma a ce ni matashi ne lokacin da za a aiko ka fara da'awa don saukar da iqra ba ya nuna ya zama manzo ya zama annabi ne kisa ka ce nubbi a biqra wa ursila bil mudaththir sai an saukar da ya al mudaththir sannan ya zama manzo yace ina ma lokacin da aka aiko ka ka zama annabi a lokacin ni ma matashi ne wato don matashi ya fi aiki ya fi taimako jaza'an anan wato ya zo a abun nan da nasaba mansubi suka ce khabaru kana ne aka shafe kanan ma'anansa ya laita ni ya akunu fi jaza'an ina ma a ce lokacin zamanin annabtan ka zan kasance matashi sai aka shafe ya kunu ne in an ce ya laita ne fiha jaza'un kuma babu iskali jaza'u ya zama khabaru laita khabaru don laita tadkhulu ala al-mubtada wal khabar fatarfa minna fatanshibu al-awwala fa yusamma ismaha وترفع وترفع fa فيسمى خبرها وترفع الثانية فيسمى خبرها سو ذاك أنا ليتني يا المتكلم شيني اسم ليت جزاء في جزاء في زم خبر ليت فيها كما جار ومجرور جار ومجرور kawai. shikenan sai yace ina ma ina matashi a lokacin da karfi na lokacin da zaka zama annabi to lokacin ma riga tsofar ya makance don yana tamani zai riske wannan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai zama manzo yace laysa ni akunu hayyan ina ma laysa ni akunu hayyan ina ma dan zama rayayye iz yukrijuka qaumuka a lokacin da mutanen ka za su fidda kai daga garin ku wato za su fidda kai daga makka kaga wannan tun ma bai zama annabin ba shi tun da ya karanta a injila ya san halin annabawa irin matsalolin da suka samu wannan yana nuna cewa zai zama mai abin da za a kore shi daga garin su zai fita daga ainihin garin garin ainihin makka ya koma wani garin daban sai ce ina ma ina raye lokacin da mutanen ka za su fit da kai ma'ana ya fita tare da shi shi ma ya hijira ko ya taimaka masa faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace awa mukrijiyahum yanzu za su fidda ni za su fidda ni daga garinmu. malamai malamai sira suka ce wannan yana nuna ba wanda ba son garinsu. kuma son gari wato jibilla ne a jikin mutum ka ji kana son garin ku kana son ci gaban garin ku wannan abu ne da ya halitti Allah ya halitti dan adam da shi duk wanda ka ji ba son garin su to wannan ya shugubi ne ya fita daga ɗabi'a irin ta dan adam amma kowa yana son garinsu su ya zama ya ci gaba babu matsala da tsafta da komai kuma baya son ya bar garin sai in garin bai ci gaba bane sai ya bari ya koma wani gari ko bai samu abin da yake so ba a garin su sai ya tafi wani garin ya rayu to sai sai ke to awa mukhrijiyahum yanzu za su fidda ni kenan manzo Allah sallallahu alaihi yana juyayin fita daga garin Makka bai kamata a fidda shi ba kuma aka ta faru aka fidda shi din lokacin da ya zo fitan ya tsaya ya kalli garin Makka yace wallahi innaki la khairu ardillah وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك لما خرجت yace wallahi makka kai ne garin da yake fi kowanne daraja kai ne garin da Allah ya fito ba don an fi ni daga kai ba ba zan fita ba to kaga ke yana nuna sa bai so ya bar garin makka ba to amma haka Allah ta'ala ya tsara qala sai na'am warqatu bin nawfa yace masa i eh, za a fidda kai daga garin ku za ka fita sai ce lam fi rajulun qattu bi misli ma ji'ta bihi illa udiya babu wani mutum ko sau daya da ya zo da irin abun da ka zo da shi face an yi gaba da shi shine ma'anan udiya an yi adawa da shi a wata riwayan illa udiya udiya shi ma daidai ne ma'ana face an cutar da shi haka wata riwayan ta ce udiya an cutar da shi amma udiya an yi adawa da shi ma'ana an yi gaba da shi duk wanda ya zo da irin abun da ka zo da shi na gaskiya to sai an samu masu adawa da shi duk ba na yanda suka yi gwagwarmayan su to kai ma za ka samu matsala za ka yi gwagwarmaya da mutanen ka kuma za su kore ka daga wannan gari sai ka koma wani gari ka samu mafaka to haka nan duk wanda yake tallin wahayi alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya samu wanda suke adawa da shi suke gaba da shi shikenan sai yace wa in yudrikni yawmuka idan yinin ka ya riske ni ina raye wato idan lokacin da ya zama manzo aka ce ya kira mutane zuwa ga addinin Allah ya zo yana raye shi warqatu bin Nawfal yace ansurka nasran mu'azzara zan taimake ka taimako mai girma mai karfi mu'azzaran yani qawiyan baligan fil mai tsananin karfi ma kuzu ne min al-azri wato daga ƙarfi. so da aka in na in ina rayu har ran da ka zama manzo ina rayu aka ce ka kira mutane zuwa ga addini to na dau alƙawari zan taimake ka taimako mai ƙarfi shikenan sai ce sun malan yanshab sannan shi warqatu bin nawfal bai dade ba shine ma'anar lan yanshab ai lam yalbas bai dade ba sun malan yanshab warqatu warqatu bai dade ba an tufiya sai aka dauki ransa wato bai riski zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama manzo ba sai aka ɗauki nan bayan an yi wannan tattaunawa ba a daɗe ba shine ma'ana lanyan shaf suka ce aslun nushubi a ta'alluku rataya da abu ai ma'ana lam yata'allaq bi shay'in min al-umuri hatta mata lokacin da aka yi wannan abun bai yi wasu abubuwa ba kawai Allah ta'ala ya ɗauki ya ɗauki ransa shi bai riski wannan zamani na manzonci ba ya riski zamanin annabta ne kawai ba zamanin manzonci ba shikenan mai ruwan hadisi yace wa fataral wahyu sai wahayi ya yanke amma ya zo a wata riwayan cewa magana ta abin nan warqatu min nawfal yaris ki lokacin da ake azabtar da wato abun nan eh, bilal lokacin da ya karbi musulunci iyayen gidansa suke azabtar da shi yana cewa ahad ahad yana cewa Allah shi kare ne amma sun da'afa wannan riwayan suka ce zance mafi inganci ba haka bane suka yi tarjihin sa suka yi tarjihin wannan riwayan akan wacce duk da isnadin ta ainihin ba mai matsala bane amma suka ce tun daga abin da bukari ya rawaito shi za a gabatar akan abin da wani ya rawaito wanda ba bukari ba kamar yadda muka ba da wannan ka'idan a farkon karatu to wa fatara alwahyu sai wahayi ya yanke rawahu bukari bukari ya rawaito wannan ne wahayi ya yanke nan sai aka daina yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi daga wannan lokaci sai ya shiga damuwa ya shiga damuwa sosai akan wannan wahayi din wahayi bai zo masa ba har za ta sallama ya kusa ya kashe kansa saboda damuwa domin wani abun alheri ne ya zo da ya zo kuma shikenan sai ya zama na me sai ya zama na ya yanke an ce zai zama annabi kuma annabtan har yanzu ba a sake zuwa aka masa wani wahayi ba wanda alaman zai zama manzo sai abun ya yanke shine ma'anan wafatar alwahayi to da wahayin nan ya yanke manzala ta sanama ya shiga damuwa kwarai da gaske sun ce shekara uku wahayin bai zo ba wasu suka ce shekara biyu wasu suka ce wata shida amma zance mafi inganci wasu kwanaki ne wasu kwanaki ne kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya tabbatar amma duk da haka manzala ta sallama yakan je ya hau saman dutse don ya je ya rikito daga wannan dutsen ya kashe kansa saboda bakin cikin wahayi bai sauka masa ba in ya je saman wannan dutse yana shirin zai gangaro ya kashe kansa shikenan sai mala'ika jibril sai kira shi ce ya muhammad anta rasulullahi haqqan ya muhammadu kai manzon Allah ne na gaskiya to daga nan sai ji zuciyarsa kuma ta yi sanyi ka ce ya manzon Allah sai zai kashe kansa lokacin ba haramta mutum ya kashe kansa ba ba shikenan mun fita daga matsalan ba ai shi yazo da cewa haramun ne mutum ya kashe kansa din to lokacin bai zama manzo ba <laughs> lokacin ba haramta ba ba iskali kuma hadisi ne ingantacce a cikin bukhari zai je hauta man dutse ba hadisi ne da ake shakkan zama saman dutse zai gangaro ya kashe kansa saboda bakin cikin wahayi bai zo masa ba shikenan sai ji malaika jibril ya ce masa ya muhammad anta rasulullahi haqqa sai ji murya kawai sai manzon Allah ya gaskiya sai dan huce sai dawo wurin matarsa wani lokacin sai ya bace fita har Khadija ta sa aje a nemo shi akai ta neman sa akai ta neman sa ba same shi ba shi kuma lokacin yana jin wannan sautin ya daga idonsa sama ya kasa saukewa kasa ana cewa ya Muhammadu kai manzon Allah ne na gaskiya daga baya ya dawo ta ce na yi ta sa a nemo ka ba gan ka ba sai ta yi gashi gashi ga abin da yake faru to ana cikin haka ne har ubangiji ta ala ya saukar masa da ya ayyuhal mudaffir na ga mai kimara nan yana ta hararana ina ganin za mu tsaya nan insha Allah gobe za ba nan sati mai zuwa za mu ci gaba kuma daga inda wahayi ya yanke a ina ne kuma aka tsora shine karatun da za mu yi gobe kan idan ƙwayo sati mai zuwa idan Allah ta'ala kai mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh